ayar da malam ya karanta aya ta 28 kafin ita mun karanta fadin Allah tabaraka wa ta'ala aya ta 27 wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih kafirai suna cewa dan me Allah ta'ala bai saukar da aya ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna nufin aya irin wacce aka bawa annabi Musa na sanda ko annabi salihu na taguwa ko annabi isa na cewa yana ta da matacce da makamantan wannan mana suna inkarin cewa alkur'ani su suna ga ba'aya bace da za su karba suna cewa laula unzila alaihi ayatu min rabbihi dan me ba za a saukan masa da aya ba daga ubangijinsa Allah ta'ala ce kul a gaya musu inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab Allah ta'ala shi yake tabar da wanda ya ga dama mana duk ayar da za a saukar ba dole su yi imani ba in sun ganta da suke cewa a ba su aya ai shiriya ta Allah ce ko da an ba da ayar mana sun gani suna iya musawa suke imani saboda aka shirya a hannun Allah take ce wa yahdi ilaihi man anab kuma shi yake shiryar da wanda ya koma zuwa gare shi da tuba ai man Akbala, ila alhaqi wanda ya koma wa shiriya ya Buɗe zuciyarsa wato wanda yake son gaskiya sai Allah ya shiryar da shi to sai Allah tabaraka wa ta'ala cikin aya ta 28 yake bayani na abinda masu imani suke samu wadanda ya ba su shiriya wato irin nutsuwa da suke samu a cikin zukatansu in sun karanta littafin Allah ko in an karanta musu littafin Allah shine fadin Allah ta'ala allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah allazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah wa tatma'innu zukatansu suna samun nutsuwa bi zikirillahi idan aka ambaci Allah yana daga cikin abin da suke samu idan sun yi imani aka ambaci Allah zukatan suna samun sukuni da nutsuwa da ambatan Allah sabanin waɗanda suke kafirai ba su yi imani ba su idan aka ambaci Allah suna samun kunci a cikin zukatansu wa idza zukira wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshiruna to idan aka ambaci Allah kafin kafire sai zuciyarsu ta yi kunci sai ba daɗi amma masu imani idan aka ambaci Allah su kan zukatan suna samun nutsuwa suna samun kwanciyar hankali yana daga cikin ni'ima ta imani shine cewa a samu nutsuwa a zuci idan aka karanta littafin Allah ko idan aka ambaci Allah suna samun nutsuwa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah da ambatan Allah zukatan suna yin taushi kamar yadda Allah ya faɗa sun matalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah haka ambaci Allah sai zukatan su tausasa wato su taushi sannan sai Allah ya bayyana kuma irin ladan da ya aje musu a lahira ya yace na amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai tuba lahum ma'ana madalla da abin da Allah zai ba su na rayuwa tsayyiba daddada kyakkyawa a gidan aljanna tuba lahum ma'ana suna da haya tayyiba wa aisha tayyiba fil janna suna da rayuwa daddada suna da rayuwa wacce take mai faranta ciki a gidan aljanna tuba lahum malamai suka ce wasu suka ce tuba bishiya ce a gidan aljanna Allah yake suna da ita kenan suna da aljanna tunda in ba a shiga aljanna ba ba za a samu wannan bishiyar ba wa husnu ma'ab sannan suna da kyakkyawar makoma ai wa lahum inda rabbihim ma'abun hasan suna da kyakkyawar makoma a wajen ubangijinsu shine dai gidan aljanna in sun yi imani sai aiki na gari Allah zai ba su gidan aljanna kaga wannan albishir ne da kuma targibi kwadaitarwa ga cewa waɗancan su zo su yi imani domin su samu sai aiki na kwarai don su samu gidan aljanna su samu nutsuwa a duniya a zukatansu a lahira kuma Allah ya ba su gidan aljanna sai Allah tabaraka wa ta'ala yace kadhalika kadhalika rabbana Allah ta'ala ya ce kazalika kamar haka ne a fi ummatin muka aiko ka ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan al'umma ma'ana cikin larabawa muka baka littafi qad khalat min qabliha umam waɗanda al'ummomi sun gabata kafin mu aiko ka zuwa ga Quraysha mun aiko manzanni zuwa ga mutane daban-daban qad khalat min qabliha umam al'ummomi sun gabata daban-daban waɗanda Allah yake aiko musu manzanni ma'ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ne na farko da aka aiko ga wata al'umma da shiriya ba Allah ya aiko manzanni da dama ga al'ummomi na baya wa in min ummatin illa kalafiha na nadhir babu wata al'umma face sai da Allah ya aiko musu masu gargadi saboda haka Allah yake gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya aiko shi zuwa ga waɗannan al'umma shawa kenan ko kuma al'ummarsa da Allah ya aiko shi zuwa gare su waɗanda al'ummomi sun gabata a baya waɗanda Allah ya aiko musu manzanni su ma litatluwa alaihim domin ka karanta musu allazi auhayna ilaika abin da muka yi maka wahayi shine Alkur'ani. malamai suka ce litatluwa alaihim ma'ana ba iya tilawar ake nufi ba a wannan aya a karantar da su abin da ke ɗauke a cikin littafin na tilawa da kuma wato dokoki da hukunce-hukunce domin su yi aiki da shi su samu rayuwa kyakkyawa a duniya Mana Allah ya saukar da Alƙur'ani domin a karanta wa mutane abin da ke cikinsa su fahimce shi kuma su yi aiki da shi litattuluwa alaihim litattulowa au haina auhaina ilaika domin karanta musu abin da muka yi wahayi izuwa gare ka shi ne Alƙur'ani wanda yake ɗauke da shiriya da kuma wato rayuwa in mutum ya ba alkur'ani dokokin alkur'ani zai samu rayuwa kyakkyawa a wannan duniya sannan kuma ya samu tsira a gobe kiyama sai dai kuma gashi Allah yayi wala eh, wato quraishawa Allah ya aiko manzo a cikin su sai dai suna kafirci wa hum yakfuruna birrahman suna butulcewa Allah suna kafircewa Allah arrahman ma'ana sun ki sai imani da Allah tabaraka wa ta'ala alhali gashi Allah ya yi musu kyauta da aiko musu manzo yana shiryar da su amma suna butulcewa Allah tabaraka wa ta'ala ai alhali cewa wannan al'umma da Allah ya musu wannan ah, wato baiwa da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su suna kafircewa Allah suna kin yin imani sai Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu ya kai annabi huwa rabbi arrahman Allah mai rahama ni shine ubangiji na la ilaha illa huwa wanda yake shi kadai ya tantance abautawa wato shi kadai yake abin bauta na gaskiya la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da dacewa in ba shi ba alaihi tawakkaltu kuma ka gaya min cewa ni gare shi na dogara cikin dukkan al'amura na wa ilaihi matab kuma gare shi nake komawa da tuba nake fata yayi min rahama su sun ki su yi imani da Allah ar-Rahman idan aka ce su bauta wa Allah ar-Rahman sai su ce wa man rahman waye ar-Rahman mu ba mu san shi ba ba mu san shi ba ma'ana suna yin a taurin kai suna yin tawaye ga barin bautar Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya musu shine abin bautarsa guda daya wanda babu wani abin bauta in ba shi ba kuma gare shi ya dogara alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab ai ilaihi taubati wa marji'i gare shi nake tuba kuma nake komawa da bautata shi kadai bana bauta wani in ba shi ba sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau anna qur'ana فيصلح فيه الأرض وأقلم بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس Allah tabaraka wa ta'ala yana yabon alkur'ani wanda ya bayyana mana aya da ta gabata ya yi wahayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma su larabawa suna inkari ma'ana suna masa cewa wannan alkur'ani ba aya bace daga Allah ma'ana suna so ne a ba su aya irin ah, abinda Allah ya ba wa manzannin baya suna ganin alkur'ani su a wajensu ba aya bace da ta gamsar da su shine Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin matsayi da girman alkur'ani da abin da yake ɗauke a cikinsa na mu'jiza shi ne faɗin Allah ta'ala walau anna ƙur'anan da a ce za a samu wani abin karantawa ai walau sabata anna kitaban da ya tabbata cewa akwai wani littafi daga cikin littattafai suyirat bihil jibalu da za a motsa duwar watsu daga inda suke in an yi tilawarsa an karanta duwatsu su rika motsawa su bar inda suke tsaye saboda girman karatun da ake na wannan littafin aw qutti'at bihi al-ard ko kuma in an karanta shi shukkat al-ard bi tilawatihi alaiha ya zama tana kikkecewa ƙasa tana tsagewa in ana karantawa saboda girman abin da ake karantawa na wannan littafi aw kullima bihi al-mauta ko kuma ya zanto in an karanta littafin matattu suna tashi ma'ana su tashi daga mutuwa ai kallama ahdun bihi al-mauta fi quburihim ta an karanta wanda yake kabari ma zai tashi saurara inda akwai wannan littafi to lalle da shine Alkur'ani, saboda girman wannan littafi da kuma abin da yake cikin sa na mu'jiza da kuma aya wato su suna ganin cewa iya wannan aya take so wanda suke cewa an bawa annabi Musa sanda in ya ajiye ta zata canza ta zama macijiya ko an bawa annabi Isa cewa in yayi magana ma'ana yayi addu'a matacce yana tashi to sai Allah ya ce inda akwai wani littafi a baya cikin littattafan da saboda girman sha'anin littafin da mu'jizarsa in an karanta duwatsu suna motsawa su bar inda suke ko kuma ƙasa tana kecewa da tsatsage ko kuma matattu in an karanta tana tashi to wannan shine littafin alkur'ani inda akwai irin littafin da yake kamar haka to shine alkur'ani shine in an karanta zai haka saboda girman abin da yake ciki saboda mu'jiza alqur'ani ibnu ashur Allah ya masa rahama yace ma'anar wannan aya law anna kitaban min alkutub as-sabiqa da ace akwai littafi daga littattafai da suka gabata ishtamala ala aksara min alhidayati wanda yake dauke da abin da yake wato fiye da abin da ke cikin sa na shari'a fa kanat masadira li ijad ajaibi ya zamo in an karanta shi yana sanya abin al'ajabi lakana hadal qur'an to da wannan qur'ani shine wannan littafin inda akwai to da wannan qur'anin ya ishi wannan ya zamo yana dauke da abin al'ajabi in an karanta shi ya zamo duwatsu na motsawa daga inda suke saboda girman alqur'ani da kuma mu'jizar da ke cikin sa in an karanta shi ƙasa ta rika zagewa in an karanta shi matattu su rika tashi suna saurara inda akwai littafin da Allah ya yi haka da shi a baya to da qur'anin nan shi ya fi tantantar haka shi ya fi cancantar haka ce lakana hadha alquran zalika" da wannan qur'ani shi zai zanto haka walakin sai dai lam yakun qur'anun zalika. Allah bai yi haka ba a littattafai na baya Allah bai yi haka ba a littattafai na baya Ba hadha ƙur'anu wannan ƙur'anin da ake karantawa la yutasallabu minhu ba a neman ya zanto kamar haka din dan Allah bai hukunta hakan ba amma in mu'jiza ce da aya to wannan alƙur'ani? aya ce kuma mu'jiza shine fadin Allah ta'ala law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu mutasaddian min khashyati Allah ma'ana da za a karanta wannan a saukar da qur'anin nan akan wani tsauni to da sai ya rididdige saboda tsoron Allah saboda abin da yake cin alqur'ani na wa'azi da mu'jiza na wa'azi da mu'jiza yace wa yufidu zalika da hakan ke nunawa wannan aya yace ta'riban bin nida'i alaihi kamar yana musu nuni ne yana musu jirwaye da kira a gare su cewa abin da suke aikatawa na wato kin bin manzon Allah sallallahu da kin bin shari'a su daina E, saboda lam yahtadu bi hadhihi alqur'an in dai ba su shari'a da abin da alqur'ani yake karantar da su ba wa dalailihi da abin da yake cikin na wato shirya da hujja Walhalu kuma alhalin law anna qur'anan amara aljibala an tasira Wal'ad an والارض ان تتقطع والموتى ان تتكلم لكان هذا القران saboda da ake aya ma'ana mana da ke alqur'ani da kuma abin nan shirya dake cikin alqur'ani za a ce alqur'ani in an karanta zai motsa duwar wasu ko yake ta kasa ko kuma ma'ana matattu su magana da kana azal da wannan ƙur'ani sai ya yi haka baligan zalika da ya kai ya yi haka yace walakin laysa zalika min sha'anil kutub sai dai Allah bai haka a dangane da littattafansa ba ma'ana qur'ani aya ce mai girma aya ce mai girma mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani sha'aninsa babba ne ya kai yayi hakan ba dan Allah bai hukunta hakan ba sai Allah yace bal lillahi amru jami'an ka bari dai al'amari baki daya a hannun Allah yake ma'ana shiriyar bayi ko kuma rashin ta duk a hannun Allah yake duk al'amuran bayi yana nan Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama yana aikata abin da ya so in ya ga dama zai iya kawo duk abin da suka nema na ayar to amma Allah zai nufi hakan ba Allah zai nufi hakan ba al'amari baki ɗaya na Allah ne yana aikata abin da ya so subhanahu wata'ala sai Allah ya ce afalam yayi atil ladina amanu cin masu imani wanda suka yi imani ba su sani ba ne a nan alyasu Malamin suka ce yana nufin al'ilmu ma'ana cin ba su sani ba ne? cewa allau ya sha'ullahu lahadar nasa jami'a da Allah ya ga dama duk mutanen duniya ana karanta musu alkur'ani za su shirya in Allah ya so hakan in ya ga dama cewa Dan me za su nuna damuwa akan cewa shawa ana karanta musu alkur'ani sun ki su imani ba su sani ba ne ai sun sani Allah ta'ala ya bayyana cewa shirya a hannunsa take shi yake shiryar da wanda ya ga dama gashi ana karanta musu alkur'ani amma ba su yi imani ba mummune suna samun kunci da hakan shine Allah ta'ala yake cewa shin mummune ba su yi sani ba ne cewa da Allah ya ga dama da ya shiryar da mutane baki ɗaya haka Allah ya so ya bar waɗannan ana karantar da su ana yi musu wa'azi amma sun ƙi imani haka Allah ya ga dama sai ya ce wala yazalu allazina kafaru kuma waɗannan kafiran da ake karantar da su alqur'ani suna tawaye ba za su gushe ba tusibuhum bima sana'u saboda abin da suke aikatawa wato kari'atun wata azaba buhun tana riskarsu tana fadawa kansu a kullum suna cikin musiba iri iri Allah yana jarrabar kuma jarraba da Allah yake musu dan su dawo ne su imani Allah yake jarrabar kuma ba zai gushe ba wannan jarrabawa Allah yana dandana musu ukuba daban-daban ai tusibuhum jahiyatun wa musiba wato masifu iri-iri Allah yana saukan musu dan su koma su yi imani da Allah Auta tahullu qariban min darihim ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana saukar da ita ukubar a kewayen gidajensu ko da bai auka kansu ba amma a kewayen su ai sun ga al'ummomin da Allah ta'ala ya halakar bayan sun yi tawaye ba su yi imani da Allah ba aw ta'ullu qariba min darihim ai kusa da garuruwan nasu kusa da Makka ko kusa da inda suke Allah ya halakar da wasu al'ummomi su ma sun gani suna da wannan tarihi shine faɗin Allah ta'ala walaqad ahlakna ma hawlakum min kura wa sarrafna ayati la'allahum yarji'una shi ne faɗin Allah walakad ahlakna ma haulakum yana gaya wa mutanen makka cewa hakika mun halakar da waɗanda suke kewayen min alqura na garuruwa daban-daban su ne garuruwan da ga sanan larabawan makka suna kai kawo suna garin gidajen adawa da samudawa suna garin garuruwan da mutanen lut Allah ya halakar da duk sun gani kuma sun sani suna da wannan labarin to shin ba su gani bane ya zama aya gare su gashi Allah ya halakar da waɗanda suke kewayensu su Allah ta'ala in ya ga dama ba zai halakar da su din yadda ya halakar da waɗancan bane kuma ga Allah ya nuna musu ayoyinsa daban-daban usarrafna na ayati la'allahum yarji'una dan su dawo su yi imani kenan kaga ana gargadin su ne cewa in ba su yi imani ba Allah fa yana iya saukar musu da hukuma irin wacce ya saukar waɗancan al'ummomin inna Allah la yukhlifu al-mi'ad kuma ku sani cewa Allah ta'ala hakika baya saba alƙawari ma'ana abinda ya hukunta abu ne wanda yake mai zartuwa mai tabbata baya saba alkawari da ya bayyana cewa yana saukar da hukuma ga waɗanda suka yi tawaye gare shi to alkawari ne daga Allah baya saba wannan alkawari in Allah ya so zai iya halakar da waɗannan mutanen kaga an musu gargadi kenan cewa su dawo su gyara in ba su gyara ba to su sani cewa Allah tabaraka wata'ala zai iya saukar musu da hukuma wacce za ta wato halakar da su irin yadda aka halakar da waɗanda suke kewayensu kuma suna gani ga shaida nan sun ga alamomi na gidajensu da inda suka rayu amma yanzu babu su Allah ya halakar da su saboda haka ana gargaɗin su cewa su daina wannan abin da suke aikatawa na shirka da zalunta kawunan su in ba haka ba kuwa to Allah zai kama su da ukuba shine Allah yace fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula sai Allah yace inna Allah azizun zuntiqam Allah fa mai buwaya ne mabuwayi ne kuma mai ɗaukar fansa akan waɗanda suka yi masa tawaye saboda haka ana gargaɗin waɗannan mutane cewa su yi imani da Allah in ba haka ba Allah ta'ala zai saukar musu da hukuma zai kama su da azaba irin yadda aka halakar da waɗanda suka gabace su na وَلَقَدْ Allah tabaraka wa ta'ala yake gargada waɗannan Qurayshawa bisa abin da suka aikata kuma yake kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa abin da suke yi dinnan ba farau ne, dama waɗanda muka aiko manzanni zuwa gare su haka suke aikata wa manzannin a baya walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika kafin zuwanka mun aiko manzanni kuma al'ummomin su sun yi izgili da su waɗannan manzannin ma'ana da suka zo musu da shari'a sai suka dinga izgili da su daga cikin izgilin shine cewa a kawo musu aya duk abin da manzo ya gaya musu na wa'azi su ce a'a su ba za su yi imani ba sai an kawo musu aya kuma ko da Allah ya ba su ayar sai su tawaye su ki imani to kaga suna izgili da manzanin Allah haka al'ummomi suka kasance a baya kafin zuwan ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa cewa dama manzanin aiko mutane suna suna yin izgili da su Allah yake fa amlaitu lil ladina kafaru nakan yi jinkiri ga waɗannan kafirai in suna izgili da manzanni sai Allah ya ba su wato ya ara musu lokaci ya ba su dama zuwa wani lokaci suna aikata wannan izgili da kuma tawaye ga manzannin yace sun ma'asasto sannan kuma sai in kama su da ukuba sai in kama su da ukuba fa kaifa kana iqab kuma duba ka ga yaya ukuba ta ta kasance akan irin waɗannan mutane Allah ta'ala yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tasliyatan mana yana hakurkurtar da shi cewa da yawa in an aiko manzanni haka mutanen suke musu izgile mana su ki imani da su su rika gaya musu maganganu na ainihin shakiyanci da izgile suna cewa ya ayyuha allazi nuzila alaihi dhikru innaka la majnun ya kai wanda aka baka kace an baka littafi muna ganin fa kai ma kai mai taɓa hankali ne inda gaske ne da an sai aiko mala'ika yana rikiya yana cewa kai manzo ne daga Allah kaga in mun ga mala'ika ai mun san gaske ne amma ka zo kana gaya mana magana ga wannan izgili ne wannan magana ka ai ba ta masu hankali ba ce in gaske ne ka zo da mala'ika ya rika rikiya yana cewa kai manzon Allah ne sai mu gaskata ta ne masa izgili suna faɗan maganganu daban-daban sai Allah ya ce fa amlaitu lil ladzina kafaru sai in yi jinkiri ga waɗanda suke wannan izgili wannan kafiran da suke izgili ga manzanni sai in yi jinkiri gare su mana rashin kama su ba gazawa ba ce a'a haka Allah yake cikin hikimarsa sai ya ba su dama ana yi musu wa'azi suna izgili har izuwa lokacin da Allah ya hukuncin kama su ma a akhasum bayan wannan jinkiri sai in kama su da hukubata da azaba kamar yadda Allah yace waka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun ma a kasuwa wa ilayya masir. Ya ce da yawa wa ka ayyin min qaryatin da yawa daga alkarya da muke aiko musu manzanni amlaytu laha idan aka aiko zanni sai su rika izgini sai in musu jinkiri in ji Allah wahiya zalima alhali suna zalunta kawunan su sun ki imani suna saban Allah sai Allah ya musu jinkiri yace summa akhasuha bayan wani lokaci sai in kama su da laifin su in sauka musu da hukuba wa ilayil masir kuma zuwa gare ni ba dawo an tsaye da su a gobe kiyama kenan domin ai musu hisabi su girbi abin da suka aikata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo a cikin sahihaini bukhari da muslim yana cewa inna allaha la yumli lizalimi Allah yana jinkirtawa azzalimi wanda yake aikata sabon Allah yake aikata laifi Allah sai ya masa jinkiri hatta idza akhazahu amma jinkiri Allah yake masa talalaci kamar yadda Allah ya ce umli lahum inna kaidi, matin na kan yi jinkiri ga mai laifi amma dabara ta kai dina mai ƙarfi ne wato lokacin da Allah ya kama mai laifi babu yadda zai guje a wannan kamu na Allah shine faɗin manzon Allah ta sallama inna Allah la yumli lil zalimi Allah ta'ala yana jinkiri ga azzalimi hatta idza akhadha amma idan Allah ya kama wannan azzalimin lam yuflitu ba zai iya gujewa ba daga kamun Allah tabaraka wa ta'ala sai manzon Allah ya karanta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika Idan akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kamar haka ne kamun ubangiji idan kama Alkarya tana azaluma, kamun ubangiji alimu. mai radadi ne kuma shadidun mai tsanani saboda haka Allah yana jinkirta wa azzalumai ba dan san gagare shi ba haka sunnar Allah take subhanahu wataala dama haka yake wa al'ummomi ma'ana masu laifi masu aikata wato zalunci masu ƙeta, masu aikata laifi sai Allah ya jinkirta musu sai su ga cewa sun gagari kowa sai abin da suke so amma jinkiri ne da Allah yake cewa thumma akhadtuha ko thumma akhadtuhum idan lokaci na kama wannan masu laifin to fa ba yadda za su tsira daga kamun ubangiji subhanahu wataala sai Allah ya ce fa kaifa kana yaya kaga ukuba ta ga masu laifi ya kai manzona ko kuma a yaya ko masu laifin kuka gani ai ga nan kun gani irin yadda muke kama azzalimai sai Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil layli afala ta'qiluna ba za ku hankalta ba gashi nan kuna ganin azzalumai kuna kai kawo ma a garuruwar ma'ana ga gine-ginen su inda suka yi rayuwa wanda shaida ne akan ce an taba mutane a wannan wajen bal ma kuna da labarin ina suke yau sai gidajen da suka bari alamomi ake gani ana faɗa an taba yin wasu mutane a ai sabawa Allah suka yi Allah kuma ya tafiyar da su suka zama ba su ba labarin sai dai ka gidajen wanda ke tabbatar cewa lalle an taɓa yin wasu mutane a mutane ma waɗanda sun fi ku ƙarfi sun fi ku abin duniya sun fi ku komai ma amma yau gashi babu su sun zamo wato abin da ake magana kawai labari ake bayarwa yaya ko ga irin yadda kamuna yake ga azzalumai kamar Allah ta'ala yana kwankwasa yana jan hankalin waɗannan cewa fa ku shiga taitayen ku in ba haka ba irin yadda aka halakar da waɗancan ko ma haka hukuma za ta faɗa kanku sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa afa man huwa kahin cikin wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana ambatan abinda mushrikai suke aikatawa na riƙar wato wasu ababen bauta koma bayan Allah Allah ta'ala yana kafa musu hujja da cewa waɗannan abinda suka riƙa menene dalilin su na su a matsayin ababen bauta shin Allah ne yake su bauta musu afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin shin wanda yake qa'imun yana tsaye ala kulli nafsin wato akan kowane rai yana kiyaye ta rayuwarta a hannunsa take shi yake azarta ta kuma in ya ga dama ya ɗauki ranta ka'imun ala kulli nafsin shine hafizun wa raqibun ala kulli nafs mai kulawa wanda yake tsaye akan kowane rai cin wanda ya kasance akan haka ya zamo daidai da bima kasaba ma'ana da abinda da kowane rai ya aikata Allah yana tsaye a kansa yana gani kuma zai masa hisabi a kai ya zamo daidai da irin waɗannan da kuka rika ababen bauta waɗanda suke ba su da wani abu a hannunsu na mulki ko kuma na gudanar da al'amuran bayi ma'ana ka sanya su daidai da Allah afamin huwa ka'imun ala kulli nafsin bima kasabat Allah ta'ala wanda yake shine tsaye akan kowane rai da abin da ran ya aikata cewa shine mai kula da wannan ran kuma shine wanda zai kashe ran ya tada shi a gobe kiyama yayi masa hisabi shine ka'imun ala kulli nafsin bima kasabat Allah ne yake tsaye yake rike da al'amarin kowane rai da abin da ran ya aikata wanda Allah zai masa hisabi a gobe kiyama shin yayi daidai da waɗancan gumaka waɗanda mushrikai suka rika wa lillahi shuraka'a wanda suka sanya wa Allah kishiyoyi sai Allah ya ce kul sammuhum kace da su ya kai wannan manzo ku gaya mun ku siffanta mun waɗannan shin su ma irin Allah ne waɗanda suna tsaye akan kowane rai da ba su arziki da kulawa da su kuma za su yi musu hisabi su ma gumakan naku suna da irin wannan siffar shine kun samuhu ka ce da su ku siffanta mun irin wannan gumakan naku ka gumakan su ai ba zamo suna iya amfanar da kansu ba bare kuma su tsare kansu ga barin cuta to in ba su da wannan sifa din dan me za su rike su sanya su kishiyoyi ga Allah alhali Allah shi kadai shine wanda yake ka'imun ala kulli nafsin bima kasabat mana ne wanda ya zama wanda yake rike da al'amarin kowane rai yake kulawa da kowane rai shine mai azartawa shi ne wanda yake wato dukkan bayi a wajensa al'amarinsu yake don me za ku sanya kishiyoyi waɗanda ba su mallaki wannan ba don me za ku sanya wa Allah kishiyoyi waɗanda suke kasassu ba su mallaki komai ba amma kuka sanya su suka zanto kishiyoyi ga Allah ja'alu lillahi shuraka waɗannan mushrikai sun sanya wa Allah kishiyoyi amma kuma alhali sun san cewa Allah ne qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat shi kadai yake tsaye akan halittunsa yake kulawa da su yake azarta su al'amarin su yake hannunsa waɗannan gumaka ba su da wannan a su ai ja'al al-mushrikuna al-asnama shuraka'a lillah mushrikai suka sanya waɗannan gumaka a matsayin kishiyoyi ga Allah alhali kuma waɗannan kishiyoyi da suka sanya Allah ba su mallaki komai ba shi yasa Allah yake kul sammuhu ka ce da su ku siffanta mun ku gaya mun su ma irin Allah ne suna mallake da al'amarin bayi sun yi wani abu suna azarta bayi yaya sifofin suke ai bayyanu sharaka akum bi asma'ihim wa sifuhum bi sifatihim ku gaya mana sunayensu kuma ku siffanta mana su mu gansu shin sun yi daidai da abin da ubangiji yake aikatawa Allah ta'ala su ma suna yin wannan am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi ko kuma a'a ko mushrikai kuna wato tunabbi'una kuna bawa Allah labari ne da abinda la ya'lamu fil ardi shi bai sani ba a bayan kasa ma'ana kuna da wani ilimi ne wanda Allah bai sani ba na cewa waɗannan gumakan sun cancanta abota musu cewa sun cancanta abota musu bima la ya'lamu fil ardi da abinda Allah bai sani ba a bayan kasa ma'ana kuna ba da labari cewa waɗannan gumakar sun cancanta abota musu alhali Allah bai san hakan ba alhali Allah bai san hakan ba malaki cewa ai la wujuda lahu wannan abin da kuke da'awa kuke riyawa babu shi asali babu shi waɗannan gumaka ba su da hakika ma'ana suna ne kawai amma ba ababen bauta ba ne domin abin wanda za a bautawa shine wanda ya halitta shine wanda yake rike da al'amuran halittarsa shine wanda yake azartawa yake rayawa yake kasha shi ya tantance a bauta masa to amma abinda mushirkai suke bautawa sunaye suka sanya musu sunaye suka sanya musu amma babu haƙiƙa a cikin wannan suna din kamar su su kira allata gunki sanya musu suna allat ko al'almana ko al'uzza duk sunaye ne waɗanda ba su da haƙiƙa sunayen gumaka ne waɗanda ba sa amfanar da komai ba sa ma iya amfanar da kansu zai sa amfanar da wani ba sa iya tsare cuta ga barin kansu ba zai tsare wani sai Allah ya ce an bi zahirin min alqawli ko kuma a'a da wani zance ne wanda yake mara hakika shine dai ku sanya mu sunan da yake ba shi da hakika kamar yadda Allah ta'ala yace in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan sunaye ne kuka sanya musu waɗannan gumaka ba Allah ne yace ku bauta musu ba Allah bai saukar da hujja da dalili akan cewa a bauta musu ba ma anzala Allah biha min sultan sai ta in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus Abin da mushrikai suke yi ba wani abu bane face biye-biyen azan, zace-zace da kuma bin san zuciya amma waɗannan gumaka ai babu hujja ba Allah ne bai ce abauta musu kuma babu dalilin bautar saboda me ba sa amfanar da komai ba sa iya tsare wani daga wani abin cuta saboda haka san zuciya ce kawai ba dan cewa ba su san waɗannan gumaka ba su da amfani ba domin an tambaye su an ce wannan gumakan me suke muku za su ce ba su amfani da su komai amma da da'awar da suke shine cewa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa wai ba komai yasa suke bauta a gumaka ba sai dan gumakan su kusantar da su zuwa ga Allah kusantarwa amma sun gamsu da cewa ba su da amfani kuma sun yarda cewa sunaye ne kawai amma ba su da hakika Mana idan an ce Allah sun ƙara ta ne ga sunan Allahu suka sa suka cire ha babban suka sa ta mana suka mai da sunan gunkin mace daga nan ma za ka san al'amari ya lalace mana su juya sunan Allah su maida su jingina a gunkin su amma su samu sunan mace Allah yana da hikima sai ma suka sanya wa gumakan nasu sunaye na mata daga nan kuma za ka san cewa daga nan al'amarin ya lalace almanat daga almannan ne suka cire nun din suka sata al'uzza daga al'aziz ne sai suka sanya wa gumakan nasu sunaye na mata sun san cewa gumakan ba su da wani amfani ba za su yi amfana da su komai ba sai shine Allah ta'ala ce walaqad ja'a min rabb walaqad ja'ahum min rabbihum alhali shari'a ta zo musu daga ubangiji na cewa waɗannan gumakan ba su da wani amfani Allah kadai shi za a bautawa ba wani abu ba domin duk abin suka rika suke bautawa sunaye suka sanya musu wanda ke bai da hakika shine fadin Allah ta'ala an bi zahirin min alqawli ma'ana kun sanya musu tusammuna shuraka'a bi zahirin minkum ma'ana hudal min alqawli da maganar da ba ta da hakika kun sanya musu suna na cewa alloli ne amma ba su da wani amfani domin ba za su iya aikin da Allah yake yi ba na rayawa da kashewa da azurtawa da kare bawa daga abin da yake tsoro ko amfana duk ba sa yin wannan to me amfanin abin bautar in bai wannan ba dama me yasa ake bautawa Allah saboda shi ya halitta al'amarin halitta a hannun Allah take shi ke azurtawa shi ke rayawa shi ke kashewa a wajensa ake nema amfani shi ake neman ya bada kariya in ana jin tsoro kaga kenan Allah shi ya tantanta abota masa shi yake yin wannan duk wanda da yi wannan bayan an bauta masa bai da amfani bautar ba ta yi amfani waɗannan kuma ababen bautar ba su da hakika mana ba sa amfanar da su komai sai Allah ta'ala ya ce bal zuyyina lil ladzina kafaru bari dai an kawata wa kafirai ne wato makruhum abin da suke aikatawa na makirci me makircin shine wannan abin da suke aikatawa na da'awar cewa waɗannan gumakan suna amfana da su alhali ba sa amfana da su komai alhali ba sa amfanar da su komai an ƙawata musu wannan makircin ma'ana na cewa suna bauta wa gumakan nan suna zato cewa gumakan za su yi musu amfani amma a zahiri ba sa amfanar da su komai wasu duwa ne sabili kuma aka kawar da su gabarin hanya ta daidai gabarin hanya ta shirya wa ya kawar da su wasu malamai suka ce shedanu ne suka kawar da su ma'ana suka wato ƙawata musu wannan bautar gumakan. cewa ai za su yi amfani amma an zaune su an tambaya sai ga ba za su iya ba da amsa ba dan Allah wannan gumakar me suka yi muku na amfanin ba su amfani da su komai ba shi yasa ma idan sun auka cikin musiba sai su nemi Allah hakikanin ubangiji sun san akwai shi suke neman taimako da agaji a wajensa wa idza rakibu fi fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi wato sun yadda ba wanda zai tseratar da su daga musiba sai Allah to su kira gumakan nasu mana sai su kyale gumakan su kira Allah shi daya suna ma cewa in aka tseratar da mu to za mu yi imani za mu gyara kaga sun yadda gumakan ba su da wani amfani kenan sun yadda gumakan ba su amfanar da su komai saboda haka shaidan ne ya zayyana musu ya kawata musu abin da suke aikatawa cewa ai yana da amfani amma inda za su ka zauna su ma'ana cikin nutsuwa su duba sun tabbatar waɗannan abin da suke bauta bai da amfani sun tabbatar hanyar da suke kai ba hanya ce mai fullewa ba sun tabbatar hanya ce batacciyar hanya sai Allah ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min had duk wanda Allah ya tabar da shi to ai ba mai shiryar da shi wa man yudlilillahu fama lahu min had ma'ana Allah ta'ala bai so su shirya bane shi yasa duk yanda za a yi musu azi ba sa ganewa in an tambaye su sun yadda cewa gumakan ba su da amfani to dan me za ku bauta musu dan me za ku bauta musu annabi ibrahim alaihi salam ka duba yadda ya buga musu misali a zahiri a fili misali na fili da ya sassare gumakansu ya rataye gatarin a wuyan babban da yace suka tambaye ta man fa'ala bi hadha bi alihatina ya ibrahim me yace yace bal fa'alu kabiru hadha fas'aluhum in kanu kuna ganin ga abu gatari a wuyansa ai shi za ku tambaya ni na ruwa ni me na sani akai kuna gani wanda yake da gatarin zahiri ai shi yake ta'adin nan tun da gagatare a wuyansa kuma an sare waɗannan kuma shi ne babba tabbas shi ya yi ku tambaye shi mana ya aka yi amma me suka yi faraja wa ila anfusihim wa qalu innakum antum zalimuna sun yarda cewa wannan abin da suke kai ashe shirme ne a ah, to ga goma kan sun kasa kare kansu kuma an ce babban ne suka ce ai ba zai yi hakan ba to in ba zai yi ba sun kasa kare kansu kuma wannan kun tabbatar ba zai yi ba dan me kuke bata lokacin ke sai yake uffil lakum wa lima min dunillah yake afala nuna ai ba ku da hankali wallahi kun yarda cewa ba su da amfani kuma duk da hakuri ke su ai wannan kaga ya nuna cewa lalle Allah ne bai so su da shirya ba amma yanzu kaga an hujja ai ta yanke musu ko ba haka ba hujja ta kare akan cewa gashi nan gumaka nan a sassare kuma ga gashi nan a wuyan babban kuma na ce muku tambaye shi mana suka ce ai ba sa magana kamar ya ba sa magana ba za su iya ba su ba ku amsa kuma kuke roƙonsu kuke bauta musu ba su da wani amfani kiristoci baban ne za ku ga yayi magana da wani wai shi ma fasto ne za ku da wani ciko yayi wani kitso yake tambayar sa cewa wai an rataye Yesu a jikin abin nan ya yake tambayar sa ce wa aka rataye ya tambaye shi shin Yesu Allah ne ce eh, Allah ne Ya ce to wa aka rataye a jikin allo Allah aka rataye Ya ce a'a Yesu ce ah, to ai kuma ka ce Allah ne to kuma ya aka yi Allah ne in yi masa tambaya sai ya kasa ba da amsa saboda ai ba zai iya ba da amsa ba ba amsa ai ta yaya za ka ubangijin ta kai ka ce kuma shi ne wanda aka yi masa wannan kaskancin ko ba haka ba ai ba zai yi ba in an ya kasa ba da amsa yana ta kokarin yayi amma ba zai iya ba da amsa ba to ce to wa aka rataye a jikin kurus a jikin aka gitse a jikin wannan ita Allah wani Allah wani Allah ka ce kuma shi Allah ne kuma ya aka yi aka har aka yi masa wannan abin kuma bai iya kare kansa ba bai iya hanawa ba kuma yanzu kai da kake bauta su ne kake mai nema a wajensa ya baka kariya daga nan ai da yana amfani da kansa wannan da kuka ce shi kuke bauta wa dan da ba zai da masa haka ba da zai tsare kansa to bai ba kaga ana tambaya sai kaga shi kanshi ya kasa bada amsa ai ko ba zai bada amsa ba dan babu ita saboda mai ai duk wanda ya kalli abin ya san ba gaske bane ba gaske ba ne? ma'ana ba zai yiwu a ce wannan ake bauta kuma a yi masa wannan ba ba zai yiwu ba a ce kuma ya zo ya mutu kuma abin da ake bauta ya mutu ai mutuwa ba zai ba za ta dace da abin wanda ake bauta ba in ya mutu ba shikenan ba abin da zai iya yi kai kuma bawa kana da bukata a wajen kake wanda kake bauta in ya mutu lokacin da ya mutu waje wa zaka da ka. wa zai rike al'amuranka wa za akwai wato abinda mai hankali zai ga kamar ana gaya masa ya gane cewa wannan abin ba daidai bane wannan kawai wato batil ne batacciyar hanya ce kawai magana ce ta rudu da abin da ke bai da tabbas shedan ne yake zayyana musu irin wannan abin amma in an yi musu tambaya ana za ga ba za su iya bada amsa ba kuma in kana bibiyar irin wannan mukabalar da ake za ga ana yi musu tambaya ba da za su yi babu amsa saboda hakika wanda yake da hankali da nutsuwa in dai Allah ya nufe shi da shari'a ya san cewa wannan hanyar ba hanya bace mai bullewa ba hanya bace ta daidai shine Allah ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min har. shirya ta Allah ce duk wanda Allah ya tabar da shi to babu wanda zai shirya da shi duk yadda za a gaya masa ba dole ya fahimta ba in dai dan wuta ne wanda yake ba shi da rabo shine Allah ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'an in Allah ya nufi batar da bawa to duk abin da zaka yi masa ba zai gane ba ba zai gane ba saboda haka Allah ne bai nufe su da shiriya ba shedan ya zayyana musu wannan kuma suka yadda da wannan kawata wanda yayi musu na riƙar wasu ababen bauta kuma bayan Allah da mai da su kishiyoyi ga Allah tabaraka wa ta'ala alhali waɗannan ababen bautar ba sa amfana da su komai ba sa ma iya amfanar da kansu bare su kuma amfanar da wani sai Allah ta'ala ya ce waɗanda suke bautar wani Allah ga irin ukubar da zai musu a gobe kiyama lahum azabun وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا Allah ta'ala ce lahum azabun fil hayatid dunya waɗannan mushrikai tun a duniya Allah ta'ala zai musu azaba zai musu azaba azaba kuma iri iri abinda aka yi wa Qurayshawa shine lokacin da aka yi yakin Badar aka kashe manya manyan tawagai din su mutum 70 cikin manyan Qurayshawa waɗanda suke cutar da ma'aike sa salama da musulmi a Makka waɗanda suka hana a kira mutane zuwa ga shari'a kaga wannan azaba ce tun a duniya Allah ya halakar da su yani bil qatl wal aka kama mutum saba'in daga cikinsu. tun daga duniya Allah ya fara nuna musu shi ne lahum azabun fil hayatid duniya, ma'ana Allah zai dandana musu hukuma tun a duniya kamar abin da ya faru gare su a lokacin yakin Badr kaga yanzu ana gaya musu ne kafin ma a je yakin kuma hakan Allah ya yi da aka je yakin suna ganin suna da wato ƙarfin makami suna da yawa suna da kaza amma Allah ta'ala ya ba da nasara akan mummunai suka kashe mutum saba'in manya-manyan ƙurashawa, mushirikai aka kama mutum saba'in kaga wannan azaba ce wadda Allah ya ɗanɗana mutum a duniya sun ga wulakanci sai yace wala azabul akhirati ashakku kuma azabar da za a musu a lahira ta fi tsanani ta fi ainihin wato kunci wa ma lahum min Allah min waq kuma a lahira ba su da wani in Allah ya kama su da hukuma da zai ba su kariya daga azabar Allah wanda zai tsare su a gobe kiyama in Allah ya jefa su a cikin azabarsa na'am

sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci irin abin da ya aje na wato tsira da gidan aljanna da zai yi ga mummunai zai ba su a gobe alkiyama sannan ya sake nana ta irin hukumar da kafirai wanda suka yi shirka da Allah za su gamu da ita a gobe alkiyama kamar yadda muke ta faɗa Allah tabaraka wa ta'ala cikin alkur'ani zaka ga duk inda ya bayyana wato irin abin da yake na ukuba ga mushrikai da kafirai da masu sako kuma zai bayyana ni'ima da zai yi ga masu imani da masu aiki na kwarai waɗanda suka bi Allah kaga shine uslubi na kwadaitarwa cewa a dawo a bi Allah a yi imani a yi aiki na kwarai don a samu ainihin tsira duniya da lahira sannan kuma da gargaɗi ga waɗanda suka ƙi bin Allah suka yi tawaye tun a duniya suna da uquba suna da azaba tun a duniya banda ta lahira banda azaba ta lahira kuma in an ce azabar duniya in uwana ba wai ka rika tunanin kamar Allah ya sauka masa da wuta daga sama bane ko Allah ya tsaga ƙasa ta haɗiye su ba iya wannan ne azabar Allah ba a'a rayuwar da suke ciki ba da yadda Allah ya cire albarka a rayuwarsu ai ta ishe hukuma yanzu ka duba kafiran nan Yahudawa irin rayuwar da suke yi Allah ya hore musu ga abin duniyar nan ga kyalekyalen amma rayuwar kuma ta da daɗi sai ga mutum ya mallaki abin duniya mai yawa amma sai a ce ya rataye kansa ba wai dan ya rasa daɗin da ake gani irin na duniya ba a'a Allah ya cire albarka ne Allah ya cire nutsuwa Allah ya cire jin daɗin duniyar sabanin mai imani shi ko da bai mallaki abin duniyar ba amma imaninsa ya zamo mata wato wani lambu ne wani jin daɗi da kwanciyar hankali Allah su amanu wa tasma'u wa da bi dhikrillah mai imani zaka ga yana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali gashi dai ba da abin duniyar amma kuma duk da haka yana kwanciyar hankali yana cikin nutsuwa yana cikin wato samun walwala sabanin mai sabo duk abin da zai tara na duniya in dai ba Allah ya yi ba in dai ba halal bace in dai ba ta hanyar Allah aka samu ba sai Allah ya cire albarka sai ya zama masa ukuba ya zama masa masifa a madadin ya ji daɗin abin sai ya zama masa musiba gashi duniyar gashi nan suna da duk abin da za su ji daɗi su yi ado a ciki amma kuma duk da haka ba sa jin daɗinta ba sa jin daɗin duniyar suna cikin kunci da damuwa da rashin jin daɗi da rashin walwala kaga rayuwarsu in ka kalla ka kai ta mamaki abin duniya dai gashi Allah ya hore musu amma kuma duk da haka za ka ga suna cikin kunci da bayyana damuwa a koda yaushe saboda mai Allah ya cire albarka a cikin rayuwarsu saboda haka ita wannan kanta ta ishi hukuma gare su hukuma ce da Allah ta'ala yake wato ɗanɗana musu a duniya tun kafin su je alkiyama Allah ta'ala kuma yake bayanin irin abin da ya aje na ni'ima da kuma wato kyautatawa ga mummune a gobe alkiyama a gidan aljanna shine Allah yake bayyana ita wannan aljanna da abin da ke cikinta na ni'ima yace masalul jannati allati wu'ida almuttaquna misalin ita wannan aljanna da Allah ta'ala yayi alƙawari ga masu takawa wanda suka yi imani suka ba Allah ma'ana suka ba umarnin Allah suka nisanci abin da Allah ya hana aljannar da Allah yace ya aje musu zai ba su tajiri min tahtiha al-anhar aljanna ce wadda ƙoramu ke gudana karkashin gidajenta ma'ana a gidan aljanna a cikin benayen aljanna ga kuma koramu na gudana ta karkashi koramu kuma daban-daban wanda Allah ya bayyana irin a gidan aljanna koramu ne ke gudana na ni'ima daban-daban fiha anharu min ma'in ghairi asinin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مطفى معنى الدنيا الله هنا قطن تامن إيران أبن دميكي سوء الدنيا كو ميكي جندا تقول أكي أن أدم يكي غنن أبن نتنسى الدنيا كتامروا غري غريني شو أتي كما قولما ننتنا قدانا دا ainihin da zuma da madara da giya irin ta aljanna wacce ba ta taɓa hankali a'a a sha a yi annashuwa ba tare da ta taɓa hankali ba duk abin da mutum yake tunani na jin daɗi akwai shi a gidan aljanna ba ma irin surar ta duniya ba ce domin mu a duniya sai dai a ce an ma famfo a zuro wani bututu daga wani waje a kawo maka ko ba haka ba kuma amma ba inda ake bututun da ake zuro zuma a yi a ce in ka buɗe kawai za ta bulbulu ko madara <laughs> ba a yin wannan ko ba haka ba to a gidan aljanna ba ma zututu ake a'a koramu ne ke gudana sai abin da ka so kaga duk tunaninka na jin daɗi dai ka bari ka je aljanna domin nan jin daɗin yake an kwatanta maka ne da abin da kake iya fahimta aka ce maka madara mai lafiya aka ce maka zuma aka ce kaza duk kana iya cewa waɗannan abu ne dan adam yake jin daɗin sa a duniya to aljannan nan da Allah ya alkawari akwai koramu na waɗannan tajri min tahtiha al-anhar wato ƙoramu na gudana na duk abin da kake so ukulu hada in kuma abincin aljanna ba mai yankewa bane da'im ne da'im bi ma'ana baya karewa daɗinsa baya yankewa sha'awarsa ba ta katsewa ba baya canjawa ba irin in ka sai abu ka ajiye kafin gari ya waye ya canja ba haka bane a'a ukulu hada in abin aljanna abincin aljanna in an baka baya baka cewa ka cika ƙoshi cikin ka ya cika a'a sai kawai in ka ga dama ka ce in ka ga dama ka bari sannan dan ka ci baya ce ba a cewa misali yanzu ya canza an ka bari zuwa an jima dan a'a ba haka bane shi aljanna daban ne abincin aljanna ma'ana layin kasai baya karewa baya yankewa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sallar a kusufi sai yake cewa Allah ya yaye masa abin nan hijabi ya ga aljanna har ya mika hannu kamar zai riko aka ce Rasulullah me kake da ka mika ne ai kamar in riko ne inibi da gidan aljanna da na riko na zo da shi duniya da za a ci har duniya ta kalle baya kare ba zai kare ba har ƙarshen duniya domin abincin aljanna baya baya yankewa shi ba irin nan bane a ce akwai lokacin da ake yin abin nan zamanin da ake mangoro bayan dan lokaci ka nema ka rasa a ce yanzu zamani da ake kaza a'a aljanna yana nan dindindin duk abin da kake so baya yanke ukuluha da'imun wa dhilluha sannan inuwa aljanna ba irin ta duniya ba ce inuwar duniya in rana ta ɗaga sai ka rika ta karkata kana neman inda garu ko bishiya za ka fake ko saboda akwai rana to aljanna babu wannan ranar ma'ana inuwar ta da'im ce ita babu rana a gidan aljanna bari hatta ka ji ƙona ka rika neman inda za ka fake a'a cikin ni'ima ne da kuma yanayin da ɗan adam zai rayu cikin jin daɗi domin larabawa bisa al'ada saboda su suna da zafi a yankinsu sai Allah ya buga musu misali da inuwa duk wanda yake inda yake ake zafi in ya samu inuwa da ruwan sanyi yake ji ya samu ya samu ni'ima to gidan aljanna ni'imar da ba ta karewa inuwa ta ba irin ta duniya ba ta in ta karkata sai ka rika bin inuwa kana tana tafiya kana tafiya a ba haka ita di ikulaha da'in wa zilluha inuwar ta tana nan din ni'imar ta ba ta yankewa sai Allah ya ce tilka uqbal ladina taqaw to wannan ita ce makoma shine karshen masu takawa mutanen kirki da suka yi imani suka ba Allah to ga abin da Allah ya aje musu a gidan aljanna duk abin da za a gaya maka a duniyar nan kana ganin mu so muke mu ji daɗi ka samu gida ainihin kankare ka samu iyalai ka samu menene to in ka je aljanna duk wannan ba a magana wannan na aljanna ba irin na duniya ba ne. saboda haka wannan shine makoma ta wanda yayi imani da Allah bai shirka ba yayi wa Allah ɗa'a. bai yi saɓo ba ya bi Allah to ga makomarsa nan ne gidan aljanna wanda Allah ya bamu misali na abin da ke gidan aljanna na ni'ima tilka uqbal na taqaw masu takawa wannan ita ce makomarsu ita ce wato ƙarshen al'amarinsu inda Allah zai sanya su a gidan aljanna wa uqbal kafirin na. amma kafirai waɗanda suka saba wa Allah suka yi shirka suka bin Allah suka yi sabo to makomarsu ita ce gidan wuta Allah ya tsare mu wutar da la ya mutu fiha wala yahya dan wuta ba rayuwa a ciki ba mutuwa ma'ana zai so ya mutun amma ba zai mutu ba sannan yana cikin ta shi ba a raye yake ba saboda musibar da yake ciki ba ta fi kama da mutuwa kanta Allah ya tsare mu da wuta Allah ya ba mu ikon yi masa da'a da biyayya inganta mana imani Allah ta'ala ya yi mana rabo da gidan aljanna ya ba mu aminci a wannan duniya ya ba mu kuma rabo da gidan aljanna a lahira Allah ya karba mana ayyuka a wannan wata mai albarka ya yafe mana kurakuran mu Allah muke tawassuli muke roƙon sa da sunayensa mafiya kyawu da tawabin sa madaukuka Allah ya zauna da kasan mu lafiya dukkan waɗannan musibu da muke fuskanta wannan kasa Allah ya yi mana Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu shugabanni masu tsoron Allah masu tausayi Allah ta'ala ya ɗaukaka addinin sa wannan kasa ya karya kafirci da kafirai Allah ya ɗaukaka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karya bid'a da yan bid'a Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya ya biya mana dukkan mu na alkhairi Allah ta'ala ya kare mu da dukkan abin da muke ki